hello Allah ya baki hakuri, ina ofis ne amma zan bar ofis nan da awa guda eh insha Allah ki zauna cikin shirin ki kawai naji naji ba zan karya alƙawari ba Assalamu alaikum wa alaikum assalam to shikenan sai mun yi magana dai okay dama an ce alamar karfi tana ga mai kiba na sani ba zan yi kafara ba ko da zan rantsi da mutuniyar ka ma waya domin na lura ita kadai ce idan kana magana da ita mutumin da yake karshen layin nan zai iya hango haƙorinka saboda tsabar farin cikin da nake ciki kaga mm. ba na son ka riƙa shiga abin da babu ruwanka au hatta kai mu ga haka ko da yake fa kana da gaskiya a addinance ma an ce mu bar abin da babu ruwanmu to daga yanzu ni ma me kawo ka yawwa um, <laughs> waɗannan mutane ne suka kawo sakakken filayen nan ka san dama ka ce ba za a yi maganar waɗanda suke so su siya ba dole sai an kawo mana certificate wallahi macuta ne suka yi yawa yanzu sai a je a buga maka fili babu certificate kuma ka ga mutum goma ne suka saki shi ne magana mutane ba Allah a zuciyarsu ba sa tunanin za su mutu su ɗauki kayan wasu su sayar wasu Allah ya kyauta to ga certificate nan sun kawo kuma na bi diddigi na tabbatar certificate su jinin ne ba mu da matsala to yanzu sai mu tuntuɓi wanda suke ce suna da buƙatar siya sai mu gani a me kamata a yi ka ji kai komai kawai wannan dai sai na dawo gaskiya zan sa hannu na yi alkawari yanzu zan tashi sai ka ko da yake na ce maka to bari ni ma yanzu in ƙara dan an ce daga mm, sai in mm. wa gulma ta cikin shege ko to bari sai ci Allah Allah Allah ba da sa'a da lafiya bari kuma office ci gaba da aiki kowane lokaci na kan yi mafarkin yadda rayuwarmu za ta kasance da zarar mun kasance mata da mace na sani cewa zan shiga wata sabuwar duniya wanda tafi wadda nake ciki duniyar farin ciki da kuma annashuwa a yaushe dare da rana idan na kasance cikin kadaici na kan kaina cikin sabuwar rayuwar da za mu shiga ta rayuwar aurenmu har na kan ji ranakun da aka sa mana ni kamar yayi nisa ni gani nake kamar in janyo saboda wallahi na mutu ni a auren nan in ga a ɗakin ka wallahi lamir babu abin da nake so in gani irin ranar da zan ganna a cikin dakin ka a matsayin matar ka Nubiya gaskiya ina jin daɗin ki, domin suna ƙara min ƙarfin gwiwa sannan sukan bayyana min irin ƙarfin da soyayya ta yi a cikin zuciya har lokacin ma nakan kasa gane shin wani irin tukunci ya kamata in baki Samir ai ne tuni ka biya ni tunda ka zaɓe ni a matsayin matarka kuma uwar 'ya'yanka babu wani tukunci da ya kai wannan daraja a gurina ina zaune in ka yi rawun ko ka zo ina tsaye a wajen Ok, ok. a'a zan jira ku sai kun zo Ok, na. hold on hold on i'll call you munubiya alhamdulillah kisa nake jin wani daɗi a raina ashe ki zan gamu da ke a nan kin san ina driving yanzu zan ta wannan wajen kawai tunaninki nake ta yi a raina soyayya ta yi wallahi waye kai malam Jamil ko ka waye wannan ko ka san shi ne? Munubiya Fadil ne fa ni ne muka rabu da ke awa uku da suka wuce cika? mun muka yi alƙawari zan aure ki ina ƙaunar ki a zaki manta da wuri haka. Ka ga malam ni ban san ka ban taɓa ganin ka ba ka je ka nemi wanda kake nema ba ni ba. Oke. Saboda kina tare da wannan wato an yi sabon saurayi za a wulaƙanta ne. Shikenan. Kyai haka ko dan kare mutuncin sabon saurayin ki. Rana ba ta ɗariya sai dai uwar iya ta ji kunya. Kar da mu shuka mugunta girbar ta san ba zai yi kyau ba a duniya. Rana ba ta ɗariya, rana ba ta ɗariya. Rana wannan shine karo na biyu da irin wannan al'amarin yake faruwa a duk sanda nake tare da ke amma wannan na fi tsammanin cewa yana so ya raba alaƙar alƙawarin auren da ke tsakanin da ke to amma me yasa zai haka karo na biyar kenan da aka tabbatar ni akan hanya lokuta da dama ana tare ni akan hanya kamar yadda wani ya tare ni ni kuma ba yan biyu ba ni kuma ba da yarwar da muke gama da ita hakika hankali na ya tashi ban taba jin na tsani kaina ba irin na yau kasancewar ina ta da kai irin wannan ya sake faruwa da ni to amma idan baki yake nufi wace ce shi yake nufi wanda ke kuma ita Rana ba ta ƙarya Rana ba ta ƙarya Rana ba ta ƙarya Rana duk abin da ka faɗa na ji lamir amma shawar da zan baka ne, na farko ka fara sa sawa zuciyarka nutsuwa ka manta da komai tunda kana son manuriya kamar yadda ka tabbatar da ita ma tana son ka to nutsuwa ya kamata ka fara yi ka daina waɗannan abubuwa wato na ga abin ne akwai wasa da hankali a ciki shi yasa har yanzu zuciyata ta kasa bambance fari da baƙi a cikin wannan al'amarin fari-fari da kuma baƙi-baƙi bambance su abinci ne mai sauƙi. Amir. kar ka bari zuciyarka ta ringa yi maka irin wannan saƙa saƙan ma kuma ya zamanto da mugun baƙin zare za ta ringa yi maka idan ka sake zuciyarka tana yi maka irin wannan saƙar wasiƙu ƙarshe za ka yi nadama domin za ka ba wa shaiɗan dama ya shiga idan kuma shaiɗan ya shiga cikin zuciyarka za ka fara zargi kuma ka fara zargin matar da za ka aura tun kafin ka aure ta ba abu ne mafi alkhairi wato sani ba ka ganin cewa za ta iya yin saurayi a ɓoye wanda daga baya idan ta gano na gane ta nemi hanyar da za ta kare kanta lamir ina mai baka shawara gaskiya ka ajiye wannan maganar zargin tun da farko ba abu ne mafi alhairi ba kar ka kashe fa auren da ba daura ba domin zargi Shi ne mataki na farko na kashe aure domin zargi a lokaci ɗaya kan saka ka kashe aurenka lokaci ɗaya lamir zargi shine almakashin da ke iya sakawa ka datse igiyar aurenka guda uku a lokaci ɗaya lamir addinin mu ma fa ya hala zarki kar ka zama mai zarki saboda akasarin zargi ƙarya ne shedan yakan assasa shi yakan kai mutum ya baro saboda ka ba na fatan ya kai Nubia. Ya kike ji yau ake ɗora miki aure da wanda kike ƙauna kike son kasancewa da shi tsawon rayuwanki? Rima kenan. Tun jiya ranar biki na kasa misalta farin cikin da yake cikin raina na yau babban rana ranar ɗaurin aure. <laughs> Ina jin farin cikin da bai taɓa ta tsawon rayuwata ba irin ta yau. Ni nake tamkar ba ni bace biya. Wanda nake rayuwa a gidan nan tun ina yarinya. nake jin ba abu abin da zai raba ni da iyayena gashi kuma lokaci yayi aure zai mu ni kaɗai na san farin cikin da yake cikin fuskar ki kawata to mu ma Allah ya nuna mana namu ranan mu ji abin da amare suke je a ranar auren su Bisa al'ada, bayan ɗaurin aure, abokanan ango da ango suna zuwa gaisuwa wurin iyayen amarya kuma amare da angwaye ana yin wata o sun biya kuma an tsefe ruwan rashin kunya amma dai kya jira sai an yi ki idan sun shigo ba zan iya ba ji nake kamar in sun shigo ba za a iya nema ba Thank you. wani iri ba za da mu hakan nan da hankalinka kuwa ka san ko abin da kake yi yanzu shikenan sai ka kunyata mu an tara duniya guda shine yanzu kake so ka kunyata mu me kake so duniya ta gan mu mu zama ƙananan mutane mu zama mutanen banza ko amma dan Allah ki hakuri ki gafarce ni wallahi ba buri na mutuncin ku ya zuba idan duniya ba daidai da ƙwayan zarra. To an ba haka ba me ya nufin ka? Me yasa tintintini baka ce ba ka so ba sai yanzu? Dan me? Dan me yasa baka faɗa ba? Ba so kace ka kunyata mu ba. Gashi ga irin ta da Yanzu nan gashi na kila kira na ake yi ma. Karshen ta yan bikin ne suka fara suka fara taruwa. Kai ku ka zo ka zauna a nan gurin kana gaya min zancen zancen banza kawai zancen da ba zan iya saurara ba.

Ouais, c'est compliqué. Mani a a Ya da ke daurin kauran ka wannan da yake son wani sifa dan Allah ta matsala. kuma ne ko da ba ta shi. Kuma caji dai. Ko wani abu. na dai mutum ba za mu san je gurin mutane kar su mutane guri ana can an cicika yanzu ka, suna can sun taru suna jiran ka za su ta neman ka ma fa a waya ba za su kana nan kai ka duba ka gani fa yanzu agogo fa saura mm, mm, mm, minti wajen kusan goma saura ko sun kira ni ma ba wanda zai same ni saboda tunda asuba na kashe wayar saboda bana so wani ya kira ni ma me dalilin haka din lafiya ne ko akwai matsala ne matsala ce wannan za ta taso a ranar ɗaurin aure ana cikin farin ciki da annashuwa hmm? ita nake ƙoƙarin toshewa kafin ta afku to rana ba ta ƙarya sannu sannu mu dai sannu sannu lafiya alhamdulillah sannu sannu dai ikon Allah sannu sannu kun sha hanya a alhamdulillah Allah dai ya saka da alheri Allah ya saka da alheri to yanzu dai dama daga cikin shirin ɗaurin aure farko tun dama shaidu to kowa ya zo yanzu alaji Allah shiga fata mana abin da nake so yi magana sadaki eh na sadaki sadaki to eh akwai shi an to ta hudu shi sosai sai ma eh, kwarai sai ma Alo. Eh. Kai ya dai? Kawo ba lafiya ba gaskiya akwai matsala. Eh? kawo munubiya ba matar aure ba ce. Me yake faruwa kuma? Za ta kasance tauraruwa mai wutsaya a cikin dangi. Za ta tarwatsa mana kyakkyawan tarihin gidanmu ta mai shidan. Ban gane ba. Kai. ka ne kuwa? Ka san irin maganganun da kake faɗa? Hankalina yana jikina kawo, kamar yadda kowane ɗan adam mai lafiya yake cikin hankalinsa. Kawai dai ina roƙo don Allah a dakatar da wannan daurin aure. Shine mafi alkhairi. a tara mutanen dan kaniyar ka kace za a dora aure kace a ba sa dora aure me wannan yake nufi to kai bayani gamsa shi yadda zan gamsu da magana dalilan ba za su faɗa cikin waya ba domin suna da girma Alo, eh? Eh, lafiya ko lafiya ko? Lafiya ne. alhaji me yake sai sai abubakar ga gafarta malam. Dauran auren nan yanzu jingine shi za a tafi shi Yaron da aka zo ɗauran auren nan shi ya bugo min waya yanzu ya ce a dakatar da ɗauran auren nan kar a shi to kuma ni ban san me yake nufi ba to ni ban san ko mene ne ba to kuma ne ni ma wallahi ban sani ba yanzu nan dai a gaban ku ya bugo min waya Alhaji. Na? Ban gane abin da kake ba. Wannan wacce irin magana ce mara kan gado. Yaya za mu tara mutane gaba ɗaya birni da ƙauye ranka ta kaf kowa ya zo an zo an taru sai kuma a daidai wannan gaba sannan za a fito mana da wata kurkucewar a fasa ɗaura aure kamar yaya to to an yi abin da muke so ma ka gane alhaji ai cin mutunci ma ni yemo aka duba irin dangon mutanen da suka kona ta wurin mu muka wajen nan fa kuma yanzu ya zo ce da ni a dakatar da hoto in ban da rashin mutunci ma ni na ga an yi ciwo mutunci ma ba ba ma kai ba kai ba ba ma abin da ya shafe ka mu ai muke da ma a wajen kai ka gani bai kamata ka bata rai ba ma ba naji a wannan magana jinjidawa zan ji menene ne tukune in nufin sa mm. ai bai isa ba ai ka gani bari shi ne akwai mamakin alamun jama'a alhaji ladan ina zan zan ansa maganar ka saurara kai bai ci maka mutunci ba mu ya ci wa mutunci saboda kuruwa ta sha mu ne iyayen amarya kuma mu ne abin kunya yake a tare da mu a yanzu don ga dalilin da ya sa za a ce sai da aka zo ɗaurin aure kowa ya taru an zo da komai an gama komai kowa ya sani an yi komai sannan a zo a ce mana wai ba za a yi ba wai a dakatar kuma sannan wai ka ce daman wannan abin shirye ne an shirya daman za saboda abin da dala ba alaji abin da nake nuna maka ɗaya ne kada fa a yi nama ya da mu an yi gaskiya hmm. mu ni wakilci ne fa na wani hmm. to amma tun da shi za a yi mawace a dakata to ni me yi na za mu zauna da shi ai ba gagara ba, zai ba eh, kuma aure ya gaji irin waɗannan ɗan rudanin rudanin mu da ku mu alhamdulillah amma me yake nufi shine zan ce sai da mamaki yanzu dai alhaji na Allah ga fata abin da yi Allah shiga fata mai tunda abin ya zama haka ne Allah shiga kuna zabi ba gaskiya ba Allah shiga ko da al'amari sai an shirye shi ake yin sa na'am tunda abin ya zama haka sai Allah ka Allah na fitar da hankalin ka komai na Allah duk abin da ya faru daga Allah gaskiya ta komai hakuri sosai baro Allah za ka samu shi wannan abin da ya faru idan shi ne mafi alheri shi ke Allah ya a yi hakuri amma kaka damu zuciyarka rabi da kwarai da gaske an yanzu ni aiki ke gaba na nasu yaro ya zama sai dai a bincike ba ko yaro yaro yaro ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya za ba ko yaro ya kanka Allah ya dena ku fara ku dena ku fara ya hakuri ya hakuri dai hakuri shine magani abu shawara ma sai a bincika din ba komai in al'amarin dai rashin daɗin abin da ya Allah ya sauki ni abu na kiyon jam wanda zuciya komai gani daga Allah ne ko mun kadari ne ka mu tara hankalin mu wani ɗaya ko da hankalin kan. Allah ya sa wannan shi ne mafi alheri kada a tada hankali a zo a bi gaba da ba daidai ba wata da hankali dukkan kuma yani kun mallaki hankali sai a tsaya a yi nazari a abun a sanna a sanni sai a gano duk matsalar cikin ba ko ba ka ba Allah ya so Allah ya so Allah ya gare ni ku Allah Ka ci amana ta yanzu. Ka ci amana. Ka ci amana ta yanzu. Ka ci amana ta. shi kansa wannan kuka. wata cuta ce ta daban. Ba zan iya daina zubar da hawaye na ba bayya. Domin ban taɓa kai kaina cikin baƙin ciki na irin na wannan rana. Na yi matuƙar baƙin ciki da na waye gari a cikin duniya ba a muku shi ba. Na so wannan baƙin cikin zai riske da na roƙi mutuwa ta kamun gari ya waye. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah mu bai ki daina fidda waɗannan kalaman masu nauyi ki kaddara wannan rubutaccen al'amari ne daga ubangiji mu kawai muna jin irin da yake ji a matsayin mu na ƙawayenki nene Nana, Namir ya ci amana da. Yau na ji da cewa namiji ba ɗan goyo ba ne. Na ji da cewa sharin namiji ya fi yankan wuƙa da takobi. Hmm. Namiji in yau miki wani laifin ƙwarar sa takobi ya gunduwa-gunduwa da ke. Allah raba ma da sharon namiji. musamman ma rana ba ta ƙarya sai dai uwar iya ta ji kunya kar da mu shuka mugunta girbar ta san ba zai yi kyau ba a duniya rana ba ta ƙarya rana ba ta ƙarya rana ba ta ƙarya ni fa abin da nake ganin ya fi mu maka mutanen na a kotu kawai domin duniya ta shaida cewa su suka zubar wa da gidan nan in kuma har muka bari to mutuncin gidan nan gaba ɗaya gama zubiya wannan shawara ce gangare tabbas wannan shine abin da ya kamata a yi amma fa kafin a zo ga haka ya kamata a kira mu biya domin na ji daga gare ta saboda kar mu je mu maka mutumin nan a kotu ya zamanto mai baya ba zani tafi da wani ɗan guntun kashi a cikinmu Rana ba ta ƙarya sai dai uwar iya ta ji kunya. Kar da mu shuka mugunta, girbar ta san ba zai yi kyau ba. A duniya rana ba ta ƙarya. Rana ba ta ƙarya. Zenobia, kina jina. Na kira ki ne ina so ki faɗa min gaskiya al'amari. Menene dalilin da ya sa Lamir ya mana wannan cin mutunci? Saboda me akwai wani abu ne da ya faru a tsakanin ku ke da shi wanda ya ci mana wannan mutunci ya tsinka mu a idan duniya. wallahi kawo ban san abin da na masa ba ko jiya da na biki da yamma da muka da shi har yanzu ba mu kara yin wuya ba idan ku haka ne babu wani abin da ya faru gaskiya ba za mu kyale wannan ba kuma daga kanmu ba zai ƙara kuskure yi wa wani irin wannan abin ba domin wannan abin da ya mana matakin da za mu ɗauka gara ma a ce yana cikin kungurmin dokar daji zaki ya tasan masa babu gurin ɓuya a gaba babu gurin ɓuya a baya zai fi masa sauki kan irin matakin da za mu ɗauka a Shi ne, kwantar da hankali ki shiru kawu zai maki duk abin da zai huce mana takaici kyale shi kawai da mu yake mana am hajiya kowa ya kwantar da hankalinsa bari barista yaya ya dawo sai mun mata shi a kotu sai ya gane kuransa sai ya gane shayi da ruwa ake dafa shi <coughs> na aikin ƙeta ne kin ga kwantar da hankalin ki ki shiru ki shiru ki kwantar da hankali awo ya isa komai Rana ba ta ɗarya sai dai uwar iya ta ji kunya kar da mu shuka mugunta girbar ta samu wai yanzu dan Allah da annabi me yasa aka ce an daga wannan abu ai wannan abu gaba ɗaya bai yi daɗi ba a ce an daga wannan ɗaurin aure a cikin halin nan da ake ciki yanzu saboda Allah gidansu mm, mm, mm, wannan wani irin ido za su kalle mu da shi mun zama ƙananan mutane kenan ba mu da mutunci a idan duniya sun kalle mu wani iri daban ba haka ba ya yi min bayani hujja gamsashiya shi sanya na dakatar da ɗaurin wurin dole a dakatar da wannan al'amari saboda tun ba a yi wannan abu ba ya fara kiranta da wani suna tauraruwa mai wutsiya to in aka ci gaba a haka ina aka nufa kenan dole ne a dakatar da wani to ai yanzu abin da ake ciki wannan kwamatalar da ake cikinta abin da zai biyo baya ya fi kowanne muni ya fi wanda aka bari muni yanzu kaga irin wannan an gudu ne kawai ba a tsira ba hmm? an gudu ne ba a tsira ba wannan yana ina ne ina ke ne yana cikin ɗaki kirawo shi ya gara ya zo ya fede mana biri har bindi mu ji abin da yake ciki ina ciki barin kirawo shi ka wannan matsala da yawa take yana ina yanzu lamir abin da zai mana kenan lamir abin da zai kenan sai ya kunna wuta ya gudu ya ban mu gaba ɗaya ya kunna wuta sai da ya kunna wutar tukunna ta kama ta ruru tukunna tana so tafi karfin kowa lamir dai ya tattara kayansa ya gudu ban gane ba gaba ɗaya ɗan nan kayansa ko ba ko an kitinsa a cikin gidan nan babu ya kwashe a ɗakin nan ya tafi ya kwashe kayan ya bar gidan ilaihi raji'un wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna ilaihi raji'un Hakika akwai wani ɓoyayyen Wallahi babu wani boyayyen al'amari. Babu wani boyayyen al'amari a tattare da namin rashin gaskiya ce kawai ta sa shi. Ya ki fayyace gaskiya abu ya tashi ya sashi ya sashi ya tattara ya gudu. Babu gaskiya a cikin lamarin nan. Shi ne kawai amma ba wani boyayyen al'amari a ciki. Rana ba ta ƙarya Rana ba ta ƙarya Rana ba ta Rana Ramule ya kamata ki bar wannan tunanin ki zama je ki kwanta. Ki kaddara nan da ɗan kwanaki kalilan lamur zai mai gurbin damuwa da bakin cikin da ya jefa ki cikin shi. Yayin da ya gurfana gaban kotu. Antoniya, zuciya ta daidai da sakon ɗaya ba za ta manta da wannan cin mutuncin da aka yi mu. Da mutum yana rayuwa babu zuciya da ta ce da tawa daga ƙirjina. Ko za samu sassautar da ɗan da take yanzu. Lamir ya cuce ne. Domin ji da ke zuciya ta